نعم <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نميت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na Lahadi biyu ga watan Ramadan shekara na 1438 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na 28 ga watan biyar shekara na 2000 shekara na 2017 miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul baqara idan masu sauraro suna tare da jiya matsaya ne ƙarshen aya na 233 wanda yau za mu tashi farkon aya na 234 duk da jiya mun karanta amma za mu maimaita karatu domin maganan ya zamo daidai da abin da za mu bayani na ne Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير الله سبحانه وتعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وأن aka mutu aka bar su daga cikin ku kuma suka bar wato ko waɗanda suka mutu suka bar wato matattaki daga cikin ku ya tarabbas na bi an fusa yin arba'ata ashhurin wa ashara za su zauna da karan kawukan su watanni hudu da kwana goma fa idza balagna ajalahunna idan ajalin wato wannan idda nasu ya yanke wala junaha alaikum babu laifi akan ku fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf cikin abin da kuka aikata game da su waɗannan matattaki na ya kamata wallahu bima ta'maluna kabir Allah game da abin da kuke aikatawa masani malamai suka ce walladina tawaffauna asali at-tawaffi wato shine akhdhu shay'i wafiyan kamilan wato mutum ya ɗauki abu ko ya karbi abu cikakken ba tare da tawaya ba saboda haka duk wanda ya mutu akan ɗauka kadistaufa umrahu wa rizqahu wanda duk ya mutu ya riga ya cika wato rayuwar da aka ɗiba masa kuma ya cika arzikin da aka yanke masa sai sa al-imamu fakhru razi yake cewa idan an ce tawaffa fulanu ko a ce tuwaffiya fulanun da bambanci idan an ce tawaffa fulanun ko aka ce tuwaffiya fulanun to ana nufin tuwufiya fulanun idza ma sakana in mutun ya mutu idan aka ce tuwufiya wato abin nufi an karɓi rayuwarsa kenan amma idan aka ce tawaffa to ma'anansa wato ya cika ajalinsa ya cika rayuwarsa saboda haka tawaffa fulanun ai tawaffa ajalahu wastawfa umra idan an ce tuwfiya kuma idan qubida wato wa ukiza bi ma'ana mati kenan wallazina yatawaffawna minkum wadanda wato ake karɓar rayuwarsu daga cikinku wanda za mu ga ya zo ne mabdiyun lil wato majhul yutawaffauna wanda ga allazina wanda shine wato ismul mausul wanda yutawaffauna zai zama shine silatul mausul jumlan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur zai zama shine khabar wato ainihin wato jumla ce za ta zama khabariya wanda idan mun dauki allazina dama ismul mausul wato da mu ɗauke shi a matsayin mubtada ne fi mahallin raf duk da gashi tunda ismul mausul ne mun san bina'insa akan fataha ne amma zai zauna a matsayin mubtada sai ya zama yutawaffauna wato wannan silatul mausul wanda minkum jar ne wal majrur wa yazaruna azwajan duka wannan ne in ka tattara su suna cikin silatul mausul ya tarabbasna bi anfusihinna ya zama khabar kenan na wancan ne na farko bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara to anan malamai suka ɗan saɓani ya za a yi a yi wato ainihin a haɗa a samu rabiti tsakanin wannan mubtada da wannan khabar tunda an ce tarabbas na shi ne khabari allazi na shi ne mubtada to ina rabitin da ya haɗa tsakaninsu sai wasu malamai suka ce tsakanin wannan mubtada da kabar ɗin dole a yi taƙadiri wato sai dai a ce wallazi na yi tawaffau na minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna ba'dahu wato waɗanda suka mutu aka karɓi rayuwarsu daga cikin ku suka bar matattake to matattake din za su zauna a bayansu wato bayan waɗanda suka mutu ɗinkin sai zama ba ya zama shine rabi'i tsakanin ya da kuma allazina yutawaffawna min an fahimci magana ko saboda haka a nan yanzu abin da za mu fahimta kenan wato wannan wuri za a yi takadiri a wani magana daga cikin maganganun malamai duk da waɗansu suna ganin cewa su a fahimtar su ba sai an yi takadiri ba amma dai yin takadirin yafi wa yi tawaffauna gashi da don ne aka yi maya'un ɗin. wato wanda Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa amma nan an gina shi mabniyu lil majhul ba a faɗi wa ya karɓi rayuwar ba sai aka ce wallazina yutawaffawna minkum wanda aka karɓi rayuwarsu daga cikin waye mai karɓar rayuwa ɗin? shine Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne yake karɓar rayuwa to a wani wuri nan mun ga bai danganta ma ba kowa ba a wani wuri kuma ya danganta ma kansa karɓar rayuwa ya ce Allahu ya tawaffa Allahu ya tawaffa فيمسك التي قضى عليها الموت ويؤثر الأخرى إلى أجل مسمى kaga can Allah ya ce Allahu ya tawaffal موتها Allah ne ke karɓar rayuka a lokacin mutuwarta kaga sai danganta karɓar ran gare shi kai tsaye amma wani wuri kuma sai danganta shi ga bala'ikan mutuwa وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الله يتي قل كتير سوء يتوفاكم وانا كي كتبر رأيوانكم mala'ikan mutuwan nan ne wanda aka wakilta shi gare ku wajen karɓan wato rayukan to kaga sai can ya danganta shi zuwa ga mala'ikan mutuwa a wani wuri kuma sai danganta zuwa ga tarin mala'iku ba mala'ika guda ɗaya ba hatta idza jaa ahadukum idza jaa ahaduhum al-maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarriqun Allah ya ce hatta idza jaa ahadukum al-maut har idan mutuwa ta zo ma ɗayan tawaffatu rusuluna sai mala'ikun su karɓi rayuwarsa wato yan aikin buhun hum la da ba su sakaci ga wanda lokacin sai ya cika face sun karbe shi to idan muka yi la'akari a nan za mu ga cewa Allah ya danganta karɓar rayuwa daga gare shi ya danganta ga mala'ikan mutuwa ya kuma danganta ga waɗansu mala'iku na daban sai malamai suka ce wato an jingina karɓar mutuwa ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki saboda ana karɓar mutuwan ne da umarnin Allah saboda duk wanda yake da umarni na ƙarshe na kwata-kwata to akan danganta aiki ne gare shi ko da ba da hannunsa ya zo yi ba ko ba haka bane idan an ce gwamna ya mana titi ai ba shi ya zage ba misali ya tube aka rika gyaran titi da shi a'a ana nufin umarnin ai titi ya zo daga wurin sa saboda haka an tashi kuma sai a ce yayi titi ina fata an gane to saboda haka wannan ana nufin Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wato ana nufin da umarnin Allah ake karbar rayuka sai kuma danganta ta zuwa ga malakul maut wato mala'ikan mutuwa to in ka lura a cikin ayan zaka ga shine asalin Allah ya wakilta masa wannan aiki domin ya ce kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum wato Allah ya kira shi cewa shine wakilin karbar rayuka saboda haka karɓar rai kaf a hannun mala'ikan mutuwa yake to su kuma wa'annan mala'iku da aka kira su su me aikin su to abinda malamai suka ce shine idan mala'ikan mutuwa ya karɓi rai masu yake bayarwa saboda haka su ne za su ɗauki wannan ran su tafi da shi saman sama na bakwai ko su yi ƙasan ƙasa na bakwai da shi idan wannan ran wato ba na kirki ba ne sai sa sai aka danganta karɓar rayukan su ma gare su wato abin nufi idan an karɓi ran akan ba su ne ko su yi sama da shi ko su yi ƙasa da shi shine hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarritu Allah madaukakin sarki yace allazina yatawaffawna minkum Wadanda aka karɓi su daga cikin ku wannan khitab ɗin ana yin sa ne ga mutane gaba ɗaya domin an ce minku wato ku din nan ga baki ɗayan domin Allah subhanahu wa ta'ala idan yana magana to yana magana ne da mutane gaba ɗaya idan har bai ware ya ce ala ya ayyuhal ladzina amanu wa ya ahlal kitab wa ayyuhal ladzina kafaru ba in dai ya kira ku duka to kowa da kowa ma ya shiga kamar ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا الله يا أيها الناس يا قوم قد جاءكم برهان من ربكم حقيقة هجا يازمكم دفع أبنجدكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا كما من سوكر مكو دا واتوحسكي وديكي مبين kaga wannan khitab din yazo da sigatul jam saboda haka ana yi ne da dukkan wanda qur'ani ya sauka yana nan ko wanda aka saukar da Qur'ani a cikin su saboda haka ana magana ne da su Allah ya ce na allazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wato waɗanda suka mutu daga cikin ku kuma suka bar matattaki fi'ilin yazaruna bi ma'ana yatrukuna wato suka bar matattaki domin fi'ili ne wanda yi da madi kuma yi da mastari wato shi yazaruna yi da madi ba inda ka samu madinsa kaman ya daku ne bayi da madi wato kuma bayi da mastari amma ana yana da amri wato akan yi amfani da amrinsa kamar yadda Allah ce zarni wa man khalaqtu zarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith na'am sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun to kaga ni anan Allah madaukakin sarki ya ce zarni wa man khalaqtu wahida wato kyale ne da wanda ainihin na halicce shi shi kaɗansa to kaga ya amfani da abin nan amrinsa kenan amma yana da mudari yana da amri amma bai da madi da haka ma'anansa ne wato abin nufi a uturuk ne kenan ka rabu da ni shine zarni hakan nan anan wa yazaruna azwajan ayyatrukuna azwajan ba'adau. wanda aka karɓi rayuwarsu suka bar matattaki a bayansu azwajan jam'i ne na zauj in an ce zauj wato ana nufin wanda aka kulla masa aure ko namiji ko mace duk wanda aka kulla masa aure ko namiji ko mace sunansa zaujun me yasa ake kiran mace zaujatun wato malaman eh, abin nan gado ne kawai a wurin raba gado sai suna sa mata ta'u dan su bambance kasan namiji da kasan mace amma asalin sunansu dukansu zauje. an fahimta ko duk wanda aka kulla mishi aure sunansa zauju in namiji ne zaujun in mace ce zaujun amma idan an zo ana so a yi kaso kuma dan a gane na namiji ya yake na mace ya sai a ce zaujun sai a ce mai zaujatu wato ta zama mace kenan saboda haka Allah ya ce wa yazaruna azwajan kaga sun bar matattakin aure kenan wanda zauji anan an ambata ba namiji ake nufi ba ana nufin mace ce saboda haka Allah ya ce idan suka bar wato waɗannan Mazaje ai matattaki to su matattaki din ya tarabbasna bi hinna, idan an ce at-tarabbus shine al-intizaru wato su saurara su zauna abin nufi su rike kawukansu kada su yi aure domin ita mace a ta idan ta riga ta girma to tana buƙatan wato ta yi aure to sai aka ce su tsara kawukansu kada su yi aure wato na wani lokaci da za a zo a ambata a gaba ya tarabbasna su zauna sai aka ce anfusahun wannan anfusuhunna wato bi na wannan taukidi ne an gane na shi fi'ilin ya tarabbasna din wanda fa'ilin da masu matan ne wannan nunun niswa shi yake gwada su ne fa'ila to an bi na wannan ana ƙara ƙarfafa zancen ne wato ya tarabbasna anfusuhunna su tsara kawukan su wato kada su ce za su yi aure har sai mudda da da a ambata a gaban nan wato ya ƙare idan wannan mudda ya ƙare to babu laifi wato su yi aure wani mudda ne aka ɗiba musu Allah ce arba'ata ashkurin wa asha za su zauna ne watanni hudu da kwana goma arba'ata wanda abin nan damu ga arba'ata ashkurin wa ashara wato arba'ata anan zai zama na'ib ne wanda yake manabu a zarf wato ya zauna ne a matsayin zarf domin an jingina shi zuwa ga zarafi din tunda ashhur wato wata yana yin nuni zuwa ga zarafi wadda kuma in an hada su duka za su zama muta'alliqai ne da shi ya tarabbasna wa ashara wato mutum ya zauna kwanaki mace ta zauna watanni guda hudu da ainihin kwana guda goma to anan ana nufin asharata ayyamin wa layalihin wato kwanaki goma da kuma darekunsu duk da cewa sai aka ce wa ashara wanda wa ashara in kun lura arba'ata mace ce wato ashkurin ba a ce wa asharatan ba sai aka ce wa asharan shi ya zo a matsayin wato namiji kenan kamar yana ɗaukan ashara layalin kenan wato kamar yana wakiltan dare ku amma abun nufi asharata ayyamin ana nufin kwanaki guda nawa ga goma ina fata kun gane in yini ne za a ce ashara ta sai a ce ayyami in dare ku ne kuma sai a ce ashara sai a ce layali kun fahimta ko yawwa idan da aka ce wal fajr sai aka ce layalin ashir kaga shi namiji ne saboda haka ashir kawai za a kira ba za a ce asharatan to amma nan din sai aka ce kuma arba'ata ashhurin wa ashara wato kaman yana wakiltan dare ne amma kuma na wakiltan me yini ne to amma yinin da ake nufi ana nufin zallan yinin ne ko hadda daransu kwanaki goma zallan yinin ne ko hadda daransu hadda daransu mana yanzu an ce ta yi kwana goma to kwana goma zallan yinin su ne da ta rinka kirgawa ai hadda dare ne saboda haka to nan kawai sai aka rinjayar da bangaren wato dare din aka ce wa asharan amma dai ana nufin dukansu wato kwana guda kenan yini da dare yini da dare bayan wata hudu ta zo da kwanaki guda goma kamar yadda Allah ya ce illabistum illa عشرة سيتنا نعلم بما يقولون أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما هذا تندت إن لبثتم إلا عشرة نما هنا مغانا لي واتو أكان يني دريقة باكي دي أما سيأكا سود عشرة أما أين كمان واتو ينا وكلتن دري الحالم ko ينا وكلتن يني دي. saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya ce arba'ata ashhurin wa ashara wato matan su zauna watanni guda hudu da kwana goma fa'iza balagna wannan damirin yana komawa ne zuwa ga su matattake wanda aka mutu aka bar su fa'iza balagna ajalahunna idan har suka gama wato ajalin zaman da aka ɗiba musu wata hudu da kwana goma in an ce al'ajal ana nufin muddatul idda wato gwargwadon abin da aka ɗiba musu na idda man ce ka isa ajalin abu ana nufin ka isa gayansa wato gayan da aka ɗiba maka na cewa wata hudu da kwana goma in ya yanke sun riga sun kai suna zaune ba su yi aure ba to fala junaha alaikum ku sauran mutane ko kuma ku babu laifi a kan bi ma fa'al na fi an bil ma'aruf cikin abin da wato kuka aikata game da lamarinsu wato da lokacin zai riga ya yi lafsin wata hudu da kwana goma sai macen tana so ta aikata wani abu wato cikin abin da ya shafi ta rika fita tana zuwa inda take so ko tana zuwa wajen hidindiminta ko sana'anta ko tana yin wanka ta yi kwalliya don masu aure su ganta to duk wani ana ce babu komai in dai da ma'arufi ba wai ta yi zama yar cakarar laba ta rika fita yadda ran ta ga dama amma inda dai ta dan shiga daidai yadda inda ya masu nema suka ganta suka ga ta burge suka tambaya aka ce ai ba zaura ne to shi shi shine bil ma'ruf kenan Allah ce babu komai wala dunaha alaikum ku waliyanta ba ku da komai fi ma fa'alna cikin abin da matan suka yi fi na game da kawukan su wato bil ma'rufi na ya kamata idan suka shirya wa kansu suka yi kwalliya suka fita dan a gansu cewa su zaurawa ne to babu komai matukar ba su wato bayyanar da tsaraici ba wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki masani ne bi bawatil umuri wato game da abin da al'amuran da suke koye kuma sannan wato Allah madaukakin sarki ya san abin da kuke aikata wannan aya idan muka yi la'akari da ita muka lura <clears throat> za mu ga tana gwada cewa wajabcin idda ko kace ta kaba ga wanda aka mutu aka barta domin Allah ya ce tarabbasna bi anfusihinna duk da labari ne amma a sigan umarni wanda ya abin nan umarni ne amma a sigan labari wanda yana gwada wato umarnin ma ya fi ƙarfi idan ana gaya maka ka yi wani abu kamar ana baka labarinsa to ana gwada kamar ma ka yi ne saboda haka kar ma ka ji kamar ba ya ka yi ba yi ya zama maka dole to sannan kuma yana yin wato ayar na nuni da cewa wadda aka mutu aka barta ko ƙarama ce ko babba ce lallai ne in ita matar aure ce za ta yi ta kama domin da aka ce ya tarabbasna wallazi ne ya tofo na min kuma ya zaru na sai aka ce azwajan kawai an zo da shi mutla saboda haka in dai har wato ita matar aure ce to babu wani abin da zai hana ta yi ko babba ce ita ko karama ce sai ta yi waɗannan zama da aka yanke mata sannan kuma a nan in muka kalli ayan ya yi magana a kan matar an shiga ɗaki da ita ko ba a shiga ɗaki da ita ba don shi ayan bai bambance ba wajibi ne idda akan wanda aka mutu aka barta an shiga ɗaki da ita ko ba a shiga ɗaki da ita ba saboda kawai lafazin ya ce a azwajan tunda ita dai matan aure ne to matukar tana nan a matan aure wanda aka kulla mata aure ba a sake ta ba to wannan dole ne ta yi me ta yi idda amma idan an sake ta kuma kafin a shiga ɗaki da ita to wannan kuma babu idda a tattare da ita wato mutumin ya aure ta kafin a kawo ta kuma sai ya mutu wannan ba za ta yi wannan zaman wato iddan ba domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati ثم طلقتموهن تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الله يتي يقوى أنكم كي إيماني إذا نكحتم المؤمنات واتو إذا أكا أورا المكو دمومني ما تسمى طلبتموهن كوكوكا أوريسو سيكوكا بكوكا سكيسو in qabli an tamassuhunna kafin ku shiga daki da su famalakum alaihinna min iddatin ta'tadduna ba ku da wani idda akan su da za ku zauna ku kidaya cewa sai ta yi watanni uku ko ta yi jini uku ko ta yi kaza saboda haka kenan nan ana magana akan macen da an shiga ɗaki da ita ko ba a shiga ɗaki da ita ba idan mun yi la'akari da ayan kai tsaye amma idan muka ɗauki wannan ayan kuma da muka karanta yanzu wannan yana yin noni da cewa idan ba a shiga ɗaki da mace ba wato aka aure ta to babu wani idda kuma a kanta wato wanda za a kidaya a matsayin tana idda saboda ainihin wato a mijinta ya suke ta ko kuma wato mijinta ya mutu to sannan wannan lokaci mace za ta zauna ba za ta yi aure ba kuma ba za ta gwada kanta a matsayin mai neman miji ba kamar yadda Allah ya ce tarabbas na bi an wato su zauna da karan kawukansu kansu to sai malamai suka yi magana akan abin da ya shafi wanda mijinta ya mutu ga yadda aka ce za ta yi zaman idda ko zaman takaba za ta yi watanni hudu ne da kwana goma nan ma za mu ga cewa mutlakin zance aka faɗa tana jinin al'ada ko ba ta jinin al'ada wato abin nufi yar yarinya ce ita ba ta fara ma jinin al'ada ba ko kuma ta wuce lokacin jinin al'ada saboda ta riga ta ma girma to sai dai a nan banda mai ciki ita ne kadai za ta fita kuma a cikin su ita mai ciki to ita idan har an mutu an batta to ita iddanta kuma zai canja wato sabanin na wa'inda suke wa'innan jinsi da muka ambata domin Allah ya ce wa ulatul ahmali ulatul ahmali ajalahum ma yadhana hamlahum ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا الله يقول أولاة الأحمال ما أبو تاتيكي ما تتكين سكي ajaluhunna sukan iddansu ko abin nan ɗinsu ta su ayyada an hamlahunna su haife cikin cikinsu saboda haka su idan suka haife cikin cikinsu to shi sun riga sun gama ke wannan iddan da aka ɗaura a kansu ko da na takaba ne sun gama shi a ranar da suka haife kuma ba za a yi itibari idan cikin wata ɗaya ne ba za ta gama wannan takaban ba ya ta aife shi saboda haka a maimakon wata hudu da kwana goma ya ta yi wata tara ko wata takwas a baya kafin ta fita daga cikinsa an fahimta ko to saboda haka Allah ya ce man yattaqillahu yaj'al lahu min amrihi yusra to wannan wannan kenan na gaba shine hikimar da yasa Allah madaukakin sarki yace sai sun yi wata hudu da kwana goma wasu malamai suka ce abin da yasa aka ajiye wannan hukunci na idda wato in kun lura na wanda ya yi shika ko da mace ba ta jini jini uku ne wanda jini uku ma ba lallai ne ya kai wata uku ba idan tana jinin idan ba ta jinin sai ta cika wata uku cikakke wannan watanni uku sai ta yi su to amma yanzu wannan da mijinta ya mutu sai aka ce sai ta yi wata hudu da kwana goma me yasa aka ce sai ta yi wata hudu da kwana goma wasu malamai suka ce domin ya bayyana idan mijin nan da ya mutu ya batta wato ta samu ciki a kusantanta da ya yi na ƙarshe to in ta yi wata hudu da kwana goma to abin da yake cikinta zai bayyana domin an kai wata hudu an hura masarai kamar yadda hadisi ya ambata saboda haka daga lokacin zai fara motsi za a kuma iya gane cewa wato akwai ɗa a cikinta to amma wasu malamai suka ce wannan ba shi ne hikiman kamar malam usaimin shi yana ganin cewa ba wannan ne wato hikimar da ya sa aka yi haka ba hikimar da ya sa aka yi haka shi ne a jahiliya idan mace wato aka mutu aka barta to akan sanya ta ne a ɗaki wato ainihin a rufe ta ba za ta je ko'ina ba ba za ta rinka wanka ba ba za ta rinka wanki ba ba ta wanke bakinta ba za ta yi koyon ba abinci kawai za a rinka ba ta ta wundo don kar ta mutu saboda haka in ta yi jinin al'ada ma tana cikinsa in ta yi kaza ma tana cikinsa da wari da ɗoyi da sauransu sai ta shekara tun tana cikin ɗaki to ranar da ta gama shekara guda ɗin nan tun sai a ko mata ko wani zakara ko wani kaza a ce ta share gabanta da shi wurin da jinin nan ya fita to saboda warin da take yi duk dabban da aka miƙa mata ta sa mutuwa yake yi saboda tsabin wari to shine da musulunci ya zo sai ya dawo wato one ya mayar da abin ɗaya bisa uku wato sai ya ce a yi wata hudu da kwana goma wato aka raba shi waɗannan shekaran gida uku sannan shi ma wata aka raba shi gida uku shekaran kagan an raba shekara watanni goma sha biyu kur hudu gida uku kenan sannan wata guda kuma an raba shi shi ma gida uku to da a samu kwana goma wato sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke ɗaya bisa uku wanda annabi ke cewa wasulusu eh, ko inna sulusa wasulusa kafir to saboda haka sai aka ɗauki wannan domin wato a dawo baya a sassauta wa mace daga abin da take fama da shi a jahiliya sannan kuma a ɗaga mata waɗansu abubuwa don ta gane musulunci addini ne mai sauki ba wanda ya ce a kulle ta a wani ɗaki ba wanda ya ce ta bar wanka ko ta bar wanki ko ta bar kaza da sauransu ko ta jinin al'ada ba za ta wanke ba duk ba a sa mata wannan ba ita dai ta zauna na waɗannan adadin kwanaki watanni hudu da kwana goma a matsayin zaman ibada ba za ta rinka yin kwalliya ba wanda idan waɗansu sun ganta za su ji cewa suna santa da aure amma za ta yi tsafta za ta zauna cikin yadda ya kamata ba za ta rika shafa turare ba ba za ta rika fita tana zuwa anguwa ko gaida mara lafiya ko makamancin duk wannan ba a sa ta ba ta zauna a gida a ci gaba da mu'amaloli na yau da gobe da ita sannan Allah yake wato idan har wannan idda nata ya kare to babu laifi a kanta ko akan iyalanta wato abin da duk suka yi a kanta na ya kamata wato su ba da dama ga masu nema su zo su neme ta ko ita kuma ta yi wanka ta yi shiri ta fita da zuwa anguwa sunan zuwa anguwa don dai waɗansu masu nema su ganta su ce suna santa duk wannan babu laifi a kanta amma sai wannan mudda da aka ɗiba mata ya yi lafsi sai Allah maɗaukacin sarki ya ƙara wani bayani ya ce wala junaha alaikum ولا النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم الله سبحانه وتعالى يتي ولا جناح عليكم فيما أردتم به باب لي في أكنكو wato abin nufi ba ku da laifi fi ma aradtum bihi min khitbatin nisa cikin abin da kuka yi na wanka mai kaman jirwaye wajen neman auren mata awakanan an fi anfusikum ko kuka ɓoye son aurensu a cikin rayukanku alim Allah ya san annakum satazkurunahun da sannu za ku ambace labarin san su da kuke yi da aure walakin la tuwa'iduhunna sirran amma kar ku yi wani alƙawari da su a boye illa an taqulu qawlan ma'rufan sai dai ku faɗi magana maganan da ya dace wala ta'zimu uqdatan nikah kada ku kulla a cikin ranku niyan kulla wani aure da su hatta yablugal kitabu ajala har sai adadin da aka diba musu ya ƙare wa'alamu ku sani annallaha alamu ma fi anfusikum Allah ya san abin da kuke koyewa cikin rayukan ku fazaruhu ku tsorace shi wa'alamu ku sani annallaha ghafurun halimun lalle Allah mai gafara ne mai kuma ainihin jinkirta azaba Allah ya ce la junaha alaikum abin nufi babu laifi akan ku wato ana magana ne da dukkan mutane kamar yadda muka faɗa a baya Fima فيما nisa. به من خطبة النساء أي في الذي nisa به da abin da ake nufi da shi. Shi ne mutum ya zo da wani magana wanda bai yi tasirihi na manufansa ba a ciki ka faɗi magana amma ba a gane mai kake nufi ba sai dai ka zo da maganan mutakari wato maganan yana ɗan kusa da juna kamar ana so a gano inda ka dosa amma kuma ba za a gane ba tun da ba kai tsaye ka faɗe shi ka je ta'aziyya wa matar wato da mijinta ya rasu sai ka rika cewa ai wato irin kukan mata ne da ake son zama da su kaga yanzu ai ta dan gane akwai wani bayani ko kuma ka ce yanzu kamankin nan wane ne zai kyamaci zama da ke ai ba wanda zai kyamaci ya zauna da ke Allah ya canja miki miji mafi alheri to haka ko kuma ka ce da ita in to ina so dai Allah in an gama idan nan a sanar da ni eh akwai dan wani magana da nake so mu to kaga yanzu an dai gane akwai dan wani abu duk da dai ba ka fito fili ka ce ga bayani ba to duk wata magana da zaka faɗe ta makamanciyar haka babu laifi a kanta Allah maɗaukakin sarki ce ba ku da laifi wato idan kuka yi wanka mai kamar jirwaye min khidmatin nisa au tofi an fusi ko kuka ɓoye hakan a cikin rayukan ku ba ku faɗa ma kowa ba alim Allah shi ya sani abin da yasa ce in kun faɗa ma ba ku yi laifi ba dai ba kun faɗi kai tsaye cewa ina son ki ba Allah ce na sani ya sani hunna ai da sannu za ku yi magana akan al'amarin su wato ku gwada kwaɗayinku game da su ko kwaɗayinku game da aurensu za ku iya faɗa ma ɗan uwanta ko ma babanta ko ma ɗanta ko wani ainihin wato wata ƙawarta wadda kuke ganin a za ta iya isar mata da wannan zance naku to Allah ya san za ku iya faɗan wannan maganan ba za ku iya jurewa ba sai yasa yace to in kun je ma kawai ku yi wanka mai kaman jurwaye ba ku da laifi saboda kar a takura ku duka a hana ku wanka mai kaman jirwaye kuma ku je kuna taɗe ma wasu wanda wasu kuma na su yi magana har ya je kullanta kaga an yi ba a yi saboda haka sai aka dan ku ta wani wuri to haka shari'a take ba ta takura abu kaf gaba daya to takan bar wani wuri a numfasa domin kada a takura kuma mutum ya je ya aikata ba laifin gabaki daya sai Allah ya ce to kada ku yi wato ku faɗi kai tsaye kuna son su da aure amma dai idan kun in kun je ba laifi ku dan yi wanka mai kaman jiwaye walakin la tuwa'idu da sirr kada ku yi wani yarjejeniya da su ko alkawari da su a koye wato an gane ko walakin la tuwa'idu da sirr wannan la ce nahiya saboda zamu ga an cire nunu, la tuwa'idu ne ya kamata wato sai aka cire nunun dan ya tabbatar da cewa la din nan nahiya ce sirran da yawa daga cikin malamai sun ce wannan kalman sirr yana daga cikin sunayen aure ne wato walakin la tuwa'idu hunna nikahan wato kar ku je ku yi alkawarin kulla aure da su saboda haka sirru sunan aure ne haka wasu malamai suka faɗa wasu kuma suka ce kalmar sirru wato ba a ɗaukan shi a ma'anan aure sai dai ana ɗaukan shi a ma'anan wato muƙaddima ne na aure na ilu hunna sirran ai abun nufi wato wa'adan sirran fi ma bai kar ku wani alkawari a asirce tsakanin ku da su wato matattake ɗin wanda yake yi ishara zuwa ga ƙarshe aure ya bayu daga wannan alkawari da kuka yi saboda haka idan har an hana ta ku tattauna a sirrance kaga to a zahirance kuma min babu aula ke saboda haka karka faɗi wani abu a zahirance saboda haka malamai suke cewa illa an ta malamai suke cewa wato karku wani magana na sirri sannan kuma kada ku yi wani magana wanda yake ɗaukan ma'anan aure sai sa malamai sai suka yi saɓani akan liƙirarin shi sirran ɗin wasu suka ce idan an ɗauki sirran da ma'anan annika to sirran zai zamo maf'ulun bihi ne asali an gane latuwa idu hunna aga latuwa idu kada ku yi wani yarjejeniya na alkawari antum wa hum hunnan na zai zama shine mafulun awwal sai ya zama sirran maf'ulus sani ne in an ɗauki annikahu shine aure sai ya zama la kunna nikahan kada ku yi wani yarjejeniya da su na aure idan kuma an ɗauke shi a ma'ana na biyu da muka faɗa wa'adan ne to sai ya zama wato <clears throat> sirran ya zama maf'ulul mutlaq kenan sai ya zama la tuwa'idu wa'adan sirriyan wato kada ku yi wani alkawari da su alkawari na sirri saboda haka ya zama maf'ulun mutlaq illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi magana maganar da ta dace wannan illa istisna'i ne munqati saboda haka alamar istisna'i munqati shine ya zama illa din na daukan ma'anar lakin saboda haka zaka ce illa an taqulu ai lakin an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi magana magana wanda ta dace wanne ne maganar da ta dace shine ku yi wanka mai kaman jirwaye wannan ita ce maganar da ta dace in kun je kun same su kar ku fito kai tsaye ku ce kuna son su ku fito kai kwance wato ku faɗi magana ba kai tsaye ba kai kwance wala uku da tannika. kada ku ɗauki azma na nufin ɗaura aure tsakanin ku da su hatta ya bulgal kitabu ajala har sai wannan wato abin da aka ɗauka musu na zaman da za su yi na wannan idda nasu ko na zaman da za su yi na takaba ya riga ya ƙare wa'alamu kusani wannan walamu fili ne amri wato Allah ɗaukakin sarki yakan yi amfani da shi domin ya jawo hankalin mutane wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum sani Allah ya san abinda yake cikin zukatanku ai mastaqarra fi nufusikum Allah ya san abin da ke tabbaci a cikin zukatanku mimma tadmuruna ku min kulli shai, na abin da kuke ɓoyewa na kowane abu fazahu saboda haka ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala ku tsoraci Allah maɗaukakin sarki za mu ga cewa a cikin wannan wallahu wa alamu anna Allah ghafurun halim za ga a cikin wannan aya shi kuma wato akwai yana gwada mana halaccin ta'aridi ya halatta mutum yayi wanka mai kaman jirwaye domin Allah ya ce wala tuna alaikum fi ma aradtum bihi min khitbatin nisa sannan kuma haramun ne mutum ya yi tasiri wato kai tsaye zai ce ina son ki da aure wannan aya ta gwada haramun sannan kuma wannan yana yin nuni da cewa neman wadda aka sake ta ko kuma neman mai idda ma gaba ɗaya ta kasu gida uku akwai ka yi wanka mai kamar jirwaye ko ka faɗa kai tsaye kana santa akwai wanda yake haramun akwai kuma wanda yake ya halatta ka fito kai tsaye ka ce kana santa kuma ya halatta ka yi wanka mai kaman juwaye sannan akwai kuma wanda wato haramun ne ka fito kai tsaye amma ya halatta ka fito kai kwance na bata kun gane saboda haka idan mutum ya sake matarsa shika na kome mutum ya sake matarsa shika na kore kuma tana cikin idda kaga wannan haramun ne akan wani mutum ba mijinta ba ya je ya gwada cewa yana son ta da aure ko ta sire ko ta ta'arij wato ko wanka mai kaman jirwaye ko kai tsaye kun ga wannan haramun shine kaso na farko ke in har mutum ya sake matarsa a ce kai ne kake neman ta wani ya zo to kai ba ka gane gari sosai ya zo ya roke ka ɗauka guda ya ajiye ka abinci ya kayar da kai ya aure ta sai suka je suka samu sabani sai ka ji labarin ya sake ta kawai sai ka kama buga mata waya ashe kuma abin da ya faru kenan to Allah ya canja miki mafi aliya wannan ƙarya kake ba wanda ya sa ka wannan domin wannan matar wani ne na tana cikin iddarsa wani magana Allah ya canza mata da mabi aliya ba wanda ya sa ka wannan kai shiru ka rabu da ita sai iddanta ya kare wannan haramun ne domin wannan maganar da kake faɗa shi ma wanka mai kaman jirwaye ne to ba yadda da shi ba to hakan nan ita wadda dai aka sake ta wanda cikan nan mai kome ne kaga ya halatta mijinta ya mayar da ita ba tare da an sake yin wani aure ba domin dama matarsa ce domin Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna wal mutallaqatu bi anfusihinna thalathata qurun ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أراد إصلاحا وإن أم أنا بيت والمطلقات تربص بأنفسهن ثلاثة قروء هرزوا عند الله يتي وبؤولتهن أحق بردهن sai Allah ya ce mazajensu su suka fi cancanta su mayar da su ashe har yanzu matan nan tana cikin idda tana nan a mijin wanda ya sake ta ba su rabu ba to wanda kuma ya halatta ya yi wanka mai kaman jirwaye ko ya zo kai tsaye ya ce yana santa da aure shine mijinta da suka rabu kuma iddan te kare wato ya sake ta ba a je shika uku ba wanda babu komai a ciki tun a shika ɗaya ne sai kuma auren ya zo ya warware kuma ta yi idda har ta gama kaga yanzu shi ma zai shiga cikin wato manema kenan to irin wannan shi ya halatta a gare shi wato ga mijinta ya neme ta kai tsaye ya ce yana son ya sake aurenta ko kuma ya mata wanka mai kaman jirwaye wato a irin wannan lokaci musamman ma a ce an samu wato a mutallaka ce wadda take irin shika na iwari misali yanzu wanda ya aure ta ya aure ta amma bai shiga ɗaki da ita ba kuma sai ya sake ta kaga ba ta da wani idda da za ta kidan yashi yawa ko kuma wanda take sun yi kul'i tsakanin shi da ita har ya sa ta biya shi wato ta biya shi kuɗi ko kuma wanda aka ɓata aurensu saboda wani dalili wato sun yi aure amma sai aka gane wannan auren da ya yi ba auren ɓatacce ne wato saboda an yi shi akan wani al'amari majahuli misali wannan yana da daman ya gwada yana son ya sake aurenta tunda wancan auren ya ɓaci ko kuma wato ya faɗi kai tsaye ko kuma ya wanka mai kaman jirwaye to wanda kuma ya halatta kai mata wanka mai kaman jirwaya ba za ka yi kai tsaye ba ita ne wanda muka ambata yanzu wanda mijinta ya mutu kuma bata gama mai bata gama iddanta ba wanda bai halatta ka je ka ce kana santa sai dai ka yi wani wanka mai kaman jirwaye wannan har ila yau kuma wannan aya na gwada haramun ne a kulla wani aure matukar mace tana cikin inda ko tana cikin wato takaba domin Allah yake wala ta'zimu uqdatan nikah kada ku shirya wani kulla wani aure wannan yake yin zoni da cewa shi kuma kansa aure wato kulle ne kamar ciniki yadda ake kulla ciniki haka ake kulla aure sai dai wato a bibiya da bincike da ake akan aure ya fi bibiya da bincike da ake a wurin ciniki domin ciniki kan iya zuwa yanzu ka ga abu ka biya kuɗinsa amma aure ba a yin haka dole sai an bibi waɗansu dokoki da ka'idoji to sai ya sa malamai suka yi saɓani kan cewa shin shi aure akwai khiyarul majlis kamar yadda a ciniki akwai khiyarul majlis shi khiyarul majlis shine idan har muka zauna a wuri muka kulla abu to ba mu da daman mu warware su ma daman murnaru a wannan ba mu da daman warware ba. to aure ma za a yi mishi haka wasu suka ce za a yi wasu suka ce ba za a yi ba saboda shi dama tuntuni akwai bincike a kansa yakan yi wahala wani abu ya ɓuya saboda mai neman ma wani sai ya shekara biyar ma yana ta nema kafin ma zuwa auren kaga sun saba sun zama ya da kanuwa da shi da yarinyar ma kafin a musu aure to saboda haka a wannan ne yake nuni da cewa wato magana waɗanda suka ce ba sai an yi wannan ba shine magana wanda ya fi inganci abu na ƙarshe da Allah maɗaukakin sarki <clears throat> ya faɗi wasu kalmomi a ƙarshe ya ce wa alamu annallaha ghafurur halim bayan ya ce wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaru sai ce wa alamu anna Allah ghafurun halim waɗannan sunaye guda biyu da ghafur da halim duka sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma al-ghafur da al-halim a sunaye ne daga cikin sunayen Allah wanda sun kunshi sifofi daga cikin sifofinsa wanda kamar yadda muka ambata ko muke muka sha faɗa sunayen Allah suna ɗauke da wato abubuwa guda biyu akwai lazimi akwai muta'addi idan aka ce sunan Allah muta'addi ne to lallai yakan kunshi hukunci idan lazimi ne to wannan baya baya kunsan hukunci sai dai sifa wato dama kamar yadda ka'ida ta ce asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasatu umur Wa in dallan ala waspin rain mu ta'addinta dammanan amrain. A ra'amu abin da shi ne subutu zan kanti wato tabbatuwan sunan na Allah da kuma sifan na Allah. Idan kuma suna mata addini to ya ƙunshi subutu butu hukumu har wani kuta yaha abinda sunan yake hukuntawa to lallai bayan Allah ya siffanta da sifan, to kuma abinda sunan yake hukuntawa Allah yana yin shi. Ina fata an gane. misali yanzu in mun ɗauki sunan Allah ar-rahim kaga sunansa ne ar-rahim sifarsa ce ar-rahama ko ba haka bane sannan kuma aikin da sunan take hukuntawa Allah yake yi shine ne? shine jin kai saboda haka Allah madaukakin sarki yana jin kai ko ma ya ji kayin wasu mutane ko yana ci gaba da jin kayin mutane to anan malamai suka ce dole mu kalli sunayen Allah subhanahu kuwa ta'ala irin waɗannan da mahanga guda uku na farko wato dole ne mu kalli sunan da mahanga idan ya zo muta'addi wato mu kalle shi da mahanga na ainihin wato dilala ta tazamu da dilala ta mutalaka da dilala ta iltizami idan aka ce wayannan anwa na dilala din idan an ce dilala ta mutabaka da dilala ta tadammun da dilala ta iltiza ita dilala ta mutabaka ita ce dilalatul lafzi ala jami'i ma'ana shine wato lafazi ya gwada dukkan ma'anan shi idan an ce dilala ta tadamun kuma ana nufin dilala ne wato ala juz'i ma'anahu ana nufin ya gwada sashin ma'anansa idan an ce dilala ta iltizami kuma shine dilala khariju ma'ana yayi nuni zuwa ga wajen ma'anansa to idan muka yi la'akari da wata aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati min al-ardi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahum يتنزل الأمر بينهن لتعلموا يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وكل رد وانا آية wato yadda abin zai fito muku a fili shi ne. Allah ya ce Allahu ladi khalaqa sab'a a samawati Allah madaukakin sarki shine ya halicci samai guda bakwai min al-ard mislahun ƙasa ma ya halicce su kwatankwacin sammai bakwai yatanazzalu al-amru bainahun yana saukar da umarninsa tsakanin su daga sama zuwa ƙasa sai Allah ce lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir dan ku gane Allah akan dukkan komai yana da iko wa annallah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah madaukakin sarki ya kewaye kowane abu da sani to mu dauki sunan Allah al-khaliq wato mai halitta idan muka dauki al-khaliq daga cikin sunayen Allah idan muka dauko wato sunan shi na al-khaliq mu ga idan muka saka shi akan dalili na mutabaka wanda dama mun ce wato ita mutabaka shine wato ita ce wato tana yin nuni zuwa ga kamilu ma'ana wato in ka sa ta a kan suna tana gwada cikakken ma'ana wato wannan suna ɗin to za mu ga cewa yanzu idan muka ce alkhalik daga cikin sunayen allahu subhanahu wa ta'ala da mu ga tana yin nuni zuwa ga zatin allahu subhanahu wa ta'ala wato tana gwada zatin allah shi allah mai halitta ne wato shi Allah maɗaukakin sarki sunan shi alkhalik wato sunan na gwada zatin Allah ne kamilu ma'ana kin to sai kuma alkhalku ita halitta wannan zamu mu samu ta ne a dilala na mutabaka tunda ita tana gwada juz'i ma'ana kuma tana gwada yankin ma'ana ne yadda sunan Allah alkhalik wanda dilala tadammun ita ta gwada haka Eh, eh, mutabaka ce ta gwada haka dilala ta tadammur kuma tana gwada shi sunan Allah da aka ce alkhalik wannan mutabaka ya gwada tadammur kuma tana gwada siffantuwan Allah da mai da yin halitta kuma ta alkalku ce wato Allah madaukakin sarki ya siffanta da halitta to idan Allah ya siffanta da halitta sunansa alkhaliku kuma yana yin alkhalku wato yana yin halitta to dole ne kuma idan muka ɗauki dilala ta iltizami za mu samu kuma khariju ma'ana wato ya fita kuma daga cikin waɗannan ma'anoni guda biyu shine dole mu samu cewa duk wanda zai yi halitta to mai ilimi duk wanda zai yi halitta kuma yana da iko ina fata kun gane kamar kafinta ne idan ka ce sunansa kafinta sannan kuma yana kafintiri ai ga wannan abu shi kafintirin wani sifa ne wani abu ne da yake aikatawa to kuma ba zai yi yi wannan ba ba yi da ilimin kafintin na ɗaya kenan sannan ba zai yi wannan ya zama ba yi da kayan aiki ba kawai saboda ana kiransa kafintan ya zo sai ya ce kai kai katako zamo kujera ya eh, zamo haka ba zai yi ba sai akwai su akwai su kaza akwai su kaza waɗanda wannan lazimi ne su kuma dilala ce ta iltizami yake lizimta dole ne a samu me a samu yana da zattu dole ne yana da guduma dole ne yana da kaza ana fata an gane wannan shi ne ake kira dilala wato iltizamiya wanda Allah maɗaukakin sarki lazimi ne a samu na da ilimi lazimi ne a samu yana da iko tunda zai yi halitta wa'indan su ba sa cikin sunan alkhalik ɗin amma dai suna waje amma kuma suna gwada dole sai an same su kamar yadda wancan kafinta dole a same shi da kayan aiki wanda yake ba shi iko to haka ne dole a samu Allah na da cikakken iko Allah yana da ilimi to da za ku lura da ayan da ma ya karanta sai Allah ya fito da su ma duka da Allah ya ce Allahu ladi khalaqa ka ga da kalmar halitta ko yace shi yake halitti sammai guda bakwai sai ya ce wa min al-ardi mislahunna kasai ma guda bakwai yatanazzalu al-amru bainakunna sai Allah ya ce to bari ku ji abin da ya kamata ku sani li ta'lam dan ku san annallaha ala kulli shay'in qadir kaga sifa ta kaddara iko kenan wato me yasa Allah ya iya halittan sama me yasa ya iya halittan ƙasa dan yana da cikakken iko ko ya gama a nan a'a ai ko yana da iko idan shi jahili ne bai sanya zai yi saman nan ta tsaya haka ba tare da ta faɗo ba sai Allah ya ce kuma wa annallaha a ahata bi kulli shay'in ilma kaga wannan dilala ce wanda take wato alazima ce ga wanda zai yi sama ko yayi ƙasa dole sai yana da ilimi sannan kuma dole sai yana da iko to saboda haka Allah subhanahu wataala ce wa alamu annallaha ghafurun halim wannan yana yin nuni da cewa wato ambatan ilimi da kudura da aka yi bayan an ambaci halitta to yana gwada cewa baya yiwuwa wanda duk zai yi halitta ya zama bayi da ilimi ko ya zama bayi da iko so wannan idan sunayen Allah subhanahu wata'ala wato dama wasu su sukan yi ishara zuwa ga wasu su ko da ba ambace su a wurin ba wato idan an yi amfani da waɗannan dilalat guda uku da muka ambata aya ta gamsi Allah ya لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف نعم حقا على المحسنين to yanzu an gama magana akan abin da ya shafe, wato wanda take ta sai aka zo kuma magana akan wanda wato aka sake ta wato wannan zai yi magana ne akan hukunce hukuncen shika la junaha alaikum babu laifi akan ku in tallaqtumun nisa in kun saki mata ma lam hunna. alhali ba ku sadu da su au tafridu lahunna farida ko kuma ba ku yanke musu wani abin da za ku ba su ba na sadaki kamar tiquhunna to ku jiyar da su dadi alal musi qadaru mai yalwa ya bayar gurgunan yalwansa wa alal muqtiri qadaruhu wanda kuma bai da yalwa shi ma ya bayar da gurgunan abin da yake da shi mata'an wannan ɗan jiyar da daɗi ne bil ma'rufi da ya kamata haƙƙan alal muhsini ne wannan haƙƙi ne akan masu kyautatawa aya ta ƙarshe wa in طلقتموهن min قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن Allah ya ce wa in tallaqtumuhunna in kun saki mata min kabli an tamassuhunna kafin ku sadu da su wa qad faradtum lahunna farida anan kuma kun riga kun yanke musu sadaki kun ga ayan baya ya ce ba ku faɗi sadakin ba wa fanis ma faratu sun ci rabin abin da kuka yanka musu la an na sai dai in su matan suka ce sun bar muku aw yafu wallazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda wato wakilcin auren yake hannunsa yace shi ya bari wannan babu laifi wa an tafu aqrabu littaqwa kuma ku yafi abin da kuka bar kuka ba su din shi yafi kusanci zuwa ga kiyaye dokokin Allah wala tansawul fadla bainakum kar ku manta fifikon da ke tsakaninku inna allaha bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa yana gani zai muku sakai sakamako a kayansa za mu tsaya nan abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa abin da muka yi shi kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami tarayya cikin ladan waɗannan ayoyi sai gobe insha Allah bayani akan su zai zai taho insha Allah wa alaikum salam mutumin da aka daura aurensa lokacin suna wurin kin na'am No.